التي شرعها الله تعالى تقربا إليه وإظهارا لتوحيده واقتداء بعبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانهر وقال عز من قائله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهث أمته على الأضحية فعن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر رواه البخاري ومسلم أيها المسلمون الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم وهي من أعظم القربات في أيام النهر قال إمام ابن قيم رحمه الله الأضحية من أعظم شعائر الإسلام ومن أحكام الأضحية أولا اعتبار بوقت الذبح الأضحية وقت ذبح الأضحية يبدأ وقتها بعد صلاة العيد يوم النهر ويستمر إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله متفق عليه ثانيا شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وأن تبلغ السن المؤتبرة شرعا وأن تكون سليمة من العيوب قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز في الأضاهي الأوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والأرجاء البين ضلها والكثيرة التي لا تنقى رواه أبو داود والنسائي ثالثا آداب المضحي إذا دخل العشر بالهجة وأراد المسلم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أسواره شيئا حتى يضحي لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا رواه مسلم وينبغي للمضحي أن يخلص النية لله وأن يحسن إلى ذبيحته ولا يعذبها أيها المسلمون إن الأضحية ليست مجرد ذبح ولهم بل هي عبادة وتقوى وتعظيم لله قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن من شكر نعمة الله أن نهي شعائر الإسلام على الوجه الذي شرعه الله ورسوله فارسوا على الأضحية إن استطعتم وأطعموا منها الفقراء والمساكين وادخروا وأدخلوا السرور على المحتاجين عباد الله واجتنبوا المباهات والرياء والإسراف فإن الله لا يحب فيه اللهم تقبل منا صالح الأعمال ووفقنا لاتباع الكتاب والسنة اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان وانصر عبادك الموحدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yabo da godiya sun tabbatar mu Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna yin yabo zuwa gare shi muna tuba gare shi muna neman gafararsa na shi da babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai shi ce ba shi da abokin tarayya na ce da lalle annabi muhammadu bawansa da ko manzansa ne ina da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wayanda suka biyo su da kyautatawa har zuwa ranar addini bayan haka ina makaina wasiya da ku yan uwa mu ji tsoron Allah ku sani jin tsoron Allah shine mafi alkhairin guzuri wanda mutum zai yi ranar alkiyama ya ku bayan Allah kuduban mu ta yau tana magana ne akan muhimmancin da layya take da shiya da kuma hukunce-hukuncen da suke da alaka da abin da ya shahi layya layya tana daga cikin sha'a'ir islam manya-manyan alamomi na musulunci tana daga cikin alamomi na musulunci manya wannan da Allah subhanahu Ta'ala ya shir'anta mana ita don neman kusanci zuwa ga ubangijinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya kiranta mana ibadar layya don ya zama izharan littauhidi wato bayyanarwa ga tauhidinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kiranta mana ibadar layya domin ya zama abin koyi ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kuma abin koyi ga annabi muhammadu tsira da abincin allah su tabbata a gare shi allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana a suratul kausar allah ya ce ka yi sallah domin ubangijinka kuma ka soke dabbaka ta hadaya ko ka yanke dabbaka ta layya malamai suka ce sallah a nan ana maganar wato sallar idin layya da kuma yankan dabbobin da ake yi su malamai suka ce a wannan fasallin da rabbika ya ƙwashi duk wata sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan duk wanda ya girmama alamomi na ibada Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin ibadar layya wannan yana daga cikin mafi jin tsoron Allah zukatan mutane uwa masu albarka tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi layya ya kudaitar da al'umma sai ga yin layya hadisi ya tabbata daga anas Allah shi kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi layya da raguna guda biyu farare masu kahoni ya yanka su da hannunsa ya ambata sunan Allah ya girmama Allah subhanahu Wa Imam al-Buhari da Imam Muslim suka karwato wannan hadisi ya fi yawa masu albarka ku sani layya sunna ce muakkada sunna ce mai ƙarfi a wurin jamhurin ma'abuta ilimi tana daga cikin mafi girman alƙurbati ayyuka da neman kusancin ubangiji wanda ake neman kusancin ubangiji da su a ranar da ake yin layya imamu ibn Kayyim rahimahullahu yake cewa ita layya tana daga cikin mafi girman sha'irin islam alamomi na musulunci daga cikin alamomi da ke nuna akwai musulmi akwai adadin musulmi shi ne a ga adadin layi ya yawa cikin al'umma duk adadin da aka ga ya yawa an yi layi da yawa alama ta da ke nuna mi musulman na suna da yawa da an ga layi ta yi yawa alama ta da ke nuna mi musulman nan sun san darajar musulunci da haka akwai bukatar yan uwa musulmi su ba layi muhimmanci musamman irin wannan lokaci da mutane suke fama da karancin abin hannunsu suna da bukatuwa zuwa ga nama galibi mutane na cin abinci suna cin abin sha abinci yana da sauki abin sha yana da sauki abin da ke wahalar da mutane shine dan abin da zai shigo hannunsu su sai abubuwan marmari to idan mutane sun yawaita layya wannan laye in ta yi yawa za ta wawwatsu hannun talakawa su samu su masu sinama su ƙoshi su gurguyi ƙashi kamar yadda sauran al'umma suke gurguya su tauna su haɗe su soya na soyawa su ci na ci su ma su more mawa'in nan kwanaki wanda ya wannan yana tare da alkhairi mai yawa yasa ko wanda zai yanke dabban layya sai ya kira makwacin ya ce kawai ya dauki dabbar ya je gidansa a gasa masa a soya na soyawa a gasa na gasawa kayi layyar ya kawo layyar amma kuma ka ba wani nama ka ce je ya dauka kayan kira goma ka kira ya ka duka su zo su ɗauki naman su je da shi shi da nura da shi yayin wa masu albarka yana daga cikin hukunce-hukunce da suke da alaka da layya abu na farko malamai suka ce sanin lokaci na yanke dabban layya lokaci na yanke dabban layya yana farawa ne bayan liman ya yanke dabba ranar iri to sanar ne ake yanke dabban layya tun daga wannan lokacin duk lokaci ne na yankan dabban layya har zuwa lokacin da rana za ta wada amma cewa idan rana ta yi zawali wai rana ta karkata ba a yanke dabba wannan wata fahimta ce daga cikin fahimtoci na malamai wadda take bukatar dalili da hujja amma abin da ya tabbata lokacin yanka yana farawa a ranar warin tun daga lokacin da liman ya yanke dabbarsa har zuwa faduwa rana rana ta biyu kuma da zarar rana ta hito ta watse to shi ma har zuwa kuma faduwar rana haka rana ta uku duka rana ku ne nan yanka ranar layya rana mai bi mata da mai bi mata har ma wasu na ƙara da rana ta gaba wato kenan ranaku uku bayan ranar layya duk ranaku ne na layya ga wanda ya samu wani uzuri bai samu ya yi ran nan ba ba sai ya yi wansa ya kuwa uwa masu albarka annabi rahama tsira da aminci ana su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya yanke dabbasa salayya a gabanin aje sallar idi to kawai ya samu nama ne wanda yake gabatar da shiga iyali ne wato bai da bambanci da wanda ya shiga tonton wanda ake ranar jajibar abu na biyu sharuɗan dabbar layya ta zama cikin dabbobin ni'ima ba a layya sai da dabbobin ni'ima su ne raƙumma nau'in shanu nau'in tumaki nau'in awaki wayannan su ake layar da su ba a layar jimuna ba laye da duk wata dabbar da koda ta yi kama da su inda ba waɗannan ba sannan dabbobin na suna da shekaru kowace dabba sai ta kai raƙumi malamai sun ce sai ɗan shekara biyar wanda ya shiga shekara ta shidda wasu ka ce ɗan shekara hudu wanda ya shiga cikin shekara ta biyar abin da ya sa shanu sai ɗan shekara biyu wanda ya shiga cikin ta uku wasu ba na babbi a ɗan shekara uku ya shiga cikin ta hudu abinda ya shahi awaki akuya da bunsuru sai wanda ya cika shekara guda Abin abinda ya shahi tumaki da awaki tumaki tunkiya da rago ya an samu rago kosashe ɗan wata tara ko tunkiya kosassa ya wata tara wasu ba na bin ce ma dan wata bakwai kai har ma akwai malaman da suka ce in an samu rago kosashe dan wata shidda ya halatta yanayi da shi amma wannan jinsin rago kawai da tunkiya banda abin da ya shahi waki da akwai rabin suru akwai rabin suru sai sun cika shekara guda yana da kyau a kula da aibi da dabbobi suke da shi mai yawan aibubbuka guda hudu ne shari'a kan lura da su banda waɗanda suke ƙanana aibi ne shine dabbar take da igiya guda ko kuma dabbar da take makaudaya gaba da ba a layar da ita mai rashin lahiya rashin lahiya bayanan ne, ba a layar da ita mai gurmunta gurmunta na, ba a layar da ita raman ma wadda ramata bayanan take ba ta da mai ba a layar da ita akwai masu garje akwai masu rashin lahiya wanda bai bayyana ba irin wayannan duk ana laye da su abin da ya shahi dabba da ba ta lahiya sai ta warke zuwa ranar da za a yi laye da ita ya halatta a yi laye da ita rago wanda kaho da ya kare gabanin ranar laye ya warke malamai sun ce ana iya laye da shi kuma gaba abin da ya shahi dabbobi da daga kuda wayanda ba da daga ba malamai sun ce rago da bunsuru wayanda adda daga ku sun yi lada sun yi falala saboda wanda ba a dandake ba suka ce saboda ragon da aka dandake da bansurun da aka dandake ba su biyan mata don haka namun su ya yi daɗi don haka sun yi falala wallahu a'alam yayin wa masu albarka daga cikin ladubban wanda zai yi layya shine ya yi kokari ya kula da duk wanda zai yi layya to kada ya cire kumbarsa kada ya taɓi gashin kansa daga lokacin da kwanaki goma farkon zulhijja suka shigo annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada wannan to idan mutum ya aikata wa layyasa tayi idan ya aikata layyasa tayi ba a cewa layyata lalace don mutum ya yi aski ko don ya da kumba ba za a ce layyasa lalace ba yana daga cikin abin da ya kamata mai layya ya kula da shi ya tsarkake niyya ce ga Allah subhanahu wata'ala yayi layyan nan saboda Allah don neman yarda Allah sannan yana da kyau wanda zai yi layyan nan ya kyautata ba dabbar da zai yankewa sannan kada ya azurtar da ita kada ya wasa wukar da zai yankewa a gabanta kada harka ƙanana su dinga zuwa da kunnuwar dabbobi suna ce musu gobe akwai ragwada gobe akwai didima za a yanke ka ko a kama wasa yuka gaban dabba kai musamman malami suka ce in za a yanke dabbar ba a son ma a yanke dabba wata na gani a samu nuri na musamman in an ka jaya wannan a je wannan wuri a yanke a sake jaya wannan a je a yanke waɗannan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci a kula da su abin da ya shahi naman layya da fata da duk wani wanda abin da adda alaka da dabbar ba a sai da shi kuma ba a ba da shi a matsayin jinga masu gashi masu hida masu kai bi masu komai duk wanda zai wata hidima a shi a biya shi haƙƙi ne in ba zai saboda Allah ba in ko zai saboda Allah shi ke. amma idan ka ba mutum sa, kuma ka ba shi kyautatawa ce ga wuya ga ma kawa gudanar ko ga kaza wannan ganin da baka ce babu wani zargi a ba a ta ga wani abu na mai kiyo a ce wannan na mai kiyo ne duka naman layya ba a masa haka da naman layya da naman suna duka malaman musulunci sun haɗa kar akan wannan saboda haka yan uwa masu albarka mu yi kokari mu kula da waɗannan muhimman abubuwa wayanda malamai suke faɗa muna da wayanda ma lokaci ba zai iya ba mu dama ba duka mu ce sai mun haɗe a ƙarshe saƙon ƙungiya ta jama'atu da bid'a wai ga mata sunna ta ce a sanar da ku kamar yadda kuka sani duk shekara ana neman sadakar kwatocin layya to ko bana ana da ba kuma na bana yana da ƙarfi ƙwarai da gaske saboda buƙatuwa da a akwai na aikace aikace ayyuka da aka ɗauko ana sa ido waɗannan ayyukan an kwabe dukkan limamanmu masallatayyanmu wanda suke mu. kada su kuskura su za ta yi amfani da fata ga wasu ayyuka da masallaci su yi hamuri su bar mu kungiya masallatayenmu na juma'a masallatayenmu na hamdu salawat dukkan masallatayenmu shugabanninmu sun kwadaitar sun nuna a yi hakuri a bar wannan a bar wannan fatar ga kungiya sannan akwai rasabrasis da ake zagayawa hannun yan abin akwai ta naira ɗari akwai ta ɗari biyu akwai ta ɗari biyar wadda kake iya saye ka ba da sadaka ka bisa sabilillah in ka gara ma duka sai dungun in ka gara ma ka ce baka bukatar wannan rasimtin amma ga kuɗinka ka naira dubu biyu a sama cikin asusu Allah dai shi ya san niyyarka kuma zai karba maka Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu Allah ya yi mana kurakuran mu Allah ya tsawaita rayuwar mu a cikin wayannan ayyukan da'a muna addu'a ga alhazanmu da suka je kasa mai tsarki ubangiji Allah ya dawo mana da su lahiya kuma Allah ya ba su ikon ibada da suka je yi ya Allah muna roƙon ka zaunar da kasan mu lafiya ka zaunar da jihar mu lafiya ka amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro ya Allah muna roƙon ka wannan yanayi da muke cikin na siyasa ubangiji Allah ka sa kowane fati su zaɓa mana shugabanni na gari masu tarbiyya masu nagarta wayanda za su kai al'ummar ƙasar da zuwa da tudun mun ya Allah ka yaye mu kurakuran mu ka gafarta mana zunuban mu umu ila salatukum yarhamukumur rahman الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله